Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16-21-25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata shida ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. to maryam lauyoyin shugaba donald trump sun ba shi shawara kada yadda ya zauna yayin wata hira da mai bincike na musamman robert mueller a halin yanzu kuma gwamnatin shugaba trump din na amurka ta ce za ta bar kofa buɗe don yiwuwar ko za a gana tsakanin mataimakin shugaban amurka mike pence da jami'an gwamnatin ƙasar koriya ta arewa sai kuma afirka ta kudu inda za a ɗage shirin da aka yi na gabatar da jawabin shekara-shekara na halin da ƙasa ke ciki To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa an gudanar da taron kungiyar kasashen jason Sahel a yau talata a birnin Yamai akan yanayin tsaron kasashen. Bayan haka za ku ji rahoto a kan yanayin da wasu makiyaya ke ciki a wasu sassan Najeriya. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamidu game da demokuraɗiyyar Najeriya biyo bayan bayyanar kalaman tsofaffin shugabannin Najeriya su biyu. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Yau jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Lauyoyin shugaba Donald Trump sun ba shi shawara kai da yadda ya zauna yayin wata hira da mai bincike na musamman Robert Mueller kamar yadda jaridar New York Times ta ruwaito. 'Yan kwamitin bincike na Mueller sun riga sun tattauna da jami'ai da dama a fadar shugaban ƙasa ta white house da kuma wasu da ke da hannu a yakin neman zaɓen shugaba trump a wani bangare na binciken da ake a kan zargin katsalanda da ake zargin rasha ta yi a zaɓen shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 da kuma duba ko watakila shugaba trump ya karya doka wajen korar tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey daga aiki rahoton ya kara da cewa lauyoyin sun bayyana cewa bai kamata mai bincike maula ya yi wa shugaban tambayoyi akan wasu sassan binciken ba a can baya dai shugaba Trump ya nuna cewar a shirye yake ya gana da mai binciken na musamman ko da yake kuma ya ce shi bai ga dalilin da yasa a ɗauki za a ɗauki wani mataki ba tun da shi bai yarda akwai haɗin kai tsakanin kwamitin yakin neman zaɓen ƙasar rasha da nashi ba A halin yanzu kuma gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka ta ce za ta bar kofa buɗe don yiwuwar ko za a gana a tsakanin mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da jami'an gwamnatin Koriya ta Arewa idan sun haɗu a wajen wasannin motsa jiki na Olympics da za a fara a wannan makon a Koriya ta Kudu. Ko da yake Pence ya ce bai nemi zama da jami'an na Koriya ta Arewa ba, amma zai je da shirinsa ko da zaman ya kama zai yi shi. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson irin kalaman da ya faɗa kenan a lokacin da aka yi mashi tambaya game da ko za a yi irin wannan ganawar tsakanin jami'an ƙasashen biyu. Shugaban Jekanayi ka na Koriya ta Arewa Kim Yong Nam shine zai jagoranci wannan tawagar 'yan wasannin ta Koriya ta Arewa da za su halarci waɗannan wasannin na Olympics a Koriya ta Kudu. sai kuma afirka ta kudu inda za a ɗage shirin da aka yi na gabatar da babban jawabin shekara-shekara na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata shugaban afirka ta kudu shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya gabatar jibi alhamis abin da ke kara tsananta matsin lambar da ake wa shugaban ya sauka daga ga mulki shugabar majalisar dokoki baleka mbeta ce ta ba da sanarwar jingine gabatar da jawabin yayin da take hira da manema labarai yau a birnin cape town inda ta ba da hujjar cewa ana neman samar da yanayin maslaha na siyasa a cikin majalisar kafin a yi jawabin an dai juma ana matsawa shugaban shugaban afirka ta kudu jacob zuma lambar ya yi murabus tun bayan da aka sauke shi daga kujerar shugabancin jam'iyya mai mulki ta anc a watan disamban da ya gabata a sanadin zarginsa da cin hanci da rashawa an kuma zaɓi tsohon mataimakin cyril ramaphosa don ya maye gurbinsa a shugabancin na ƙungiyar anc Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Barkewar wani rikicin ƙabilanci a arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya yi sanadiyar hallaka mutane sama da 24 da kuma ƙona ɗaruruwan gidaje ƙurmus. jami'an kasar congo sun bayyana cewa rikicin ya barke ne a satin da ya gabata a lardin ituru tsakanin 'yan kabilar hema da 'yan kabilar landu babu tabbacin abin da ya haifar da rikicin amma an san cewa kungiyoyin biyu sun dade suna gaba mai tsanani da junansu rundunar samar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a congo ta ce za ta yi bincike akan wannan lamarin gwamnatin sudan ta kudu ta janye jakadanta na amurka bayan da shugaban amurka donald trump ya saka wani takunkumin hana sayar da makamai akan gwamnatin kasar a sakamakon eh, a makon da ya gabata mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko taban dangai ya ce mataimakin amurka ya ce mataimakin da ya ce mataimakin da amurka ta dauka matakin da amurka ta dauka zai kawo cikas wajen yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya a kasar gai ya kara da cewa takunkumin ya zo musu da mamaki ganin cewa yana zuwa ne a daidai lokacin da wata tawagar gwamnatin ke shirin barin birnin addis ababa domin halartar wani babban taro a karo na biyu wanda zai dubi yadda za a farfado da yarjejeniyar sulhu a kan shimma shekarar 2015 bangarorin da ke fada da da ke fada a ƙasar ta sudan ta kudu sun rattaba hannu akan yarjejeniyar dakatar da fadan a ƙarshen taron da suka gudanar a karan farko a watan disamba sai dai wannan yarjejeniyar ta samu cikas cikin 'yan kwanakin da suka biyo baya inda dukkan bangarorin biyu suka saba yarjejeniyar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar. Shugabannin kasashe mambobin kungiyar Jason Sahel sun gudanar da taro a yau talata a birnin Yamai domin tattaunawa akan yanayin tsaro a kasashen da ke fama da kungiyoyin 'yan ta'adda wakilin murya amurka a yamai sulaiman mana barma ya aiko mana da karin bayani da suke nan a palais de congrès lokacin da shugabannin kasashen mali burkina faso chad mauritania da nishar ke shigowa zauren da ke karbar bikin soma taron kungiyar jason sahel karo na hudu tun bayan da kasashen biyar suka kafa rundunar haɗin gwiwa da zummar yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin mali kuma suke kai hare-hare lokaci zuwa lokaci a ƙasashe makwabta irin su Nijar da Burkina Faso. Taron wanda ke gudana a wani lokacin da shugaba Ibrahim Bubakar Keta ke kammala wa'adin shugabancin kungiyar Tajisan Sahel ya karkata ne ga batun kara haɗa gwiwa don samar da zaman lafiya da ci gaban kasashen yankin sahel saboda haka shugaban na kasar mali ya ce za su ci gaba da karfafa ayyukan ci gaban karkara samar da aikin yi ga matasa da batun bunƙasa hanyoyin samar da makamashi baya ga wasu muhimman ayyukan da suka shafi fannoni da dama waɗanda jason e sahel ke fatan tabbatar da su a ɗaukacin kasashen wannan yanki Comment ne pas se féliciter de l'initiative Alliance Sahel qui entend assurer une meilleure coordination de l'aide pour développer les zones rurales créer de l'emploi pour la jeunesse, améliorer les infrastructures énergétiques et renforcer la gouvernance. domin samar da tsaro kasashen na g sahel sun haɗa gwiwa a rundunar g sahel wacce ke buƙatar miliyan 450 na euro to amma bayanai na nuna miliyan 294 na euro ne suka shigo hannu a halin yanzu yayin da tuni dakarun rundunar suka kaddamar da farmaki a arewacin mali da wani bangare na kasar burkina faso inda rahotanni ke cewa ana samun nasarori sabili kenan da shugabannin nashi sen sahel ke shirin gudanar da wani taro a ranar 23 ga watan fabrairu a birnin Brussels, don ƙara jan hankulan masu hannu da shuni akan bukatar bayar da gudunmuwa. Shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu da ke karɓar shugabancin kungiyar Taje Sang Sahel a yau ya yaba wa kasashe irin su Faransa, Amurka, Saudiya da daular Larabawa saboda gudunmuwar kuɗaɗe da ta kayan aikin da suka bayar domin tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci ya ci gaba da cewa. Nous aurions voulu également que les relations entre la MINUSMA et la force conjointe soient plus organiques, car le maintien de la paix dans une zone en guerre, comme c'est le cas du Nord Mali, dépend, si j'ose dire, du sort des armes. Mun so kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba rundunar Jason Sahel cikakken ikon gudanar da aiki a ƙarƙashin ƙuduri na bakwai. Haka mun so a samu cikakkiyar hulɗar aiki tsakanin rundunar Jason da ta Minisma domin yaƙi matsananci irin wanda ake kafsawa a arewacin Mali abu ne da ke buƙatar makamai na haƙiƙa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida Sulaiman Barma yanzu kuma bari mu koma Najeriya yanzu haka dokar hana kiwo da wasu jihohi a ƙasar suka so mu aiwatarwa ta fara jefa makiyaya da dabbobinsu cikin wani hali masu fashin baki kuma na ci gaba da ba da shawarwari akan hanyar warware wannan rikicin Ibrahim Abdulaziz wakilin sashen Hausa ya aiko mana da wannan rahoton kama daga jihar benue nasarawa zuwa taraba da adamawa kawa yanzu akwai daruruwan fulani makiyaya da ke cikin mawuyacin hali sakamakon tashe-tashen hankulan da ke faruwa wasu makiyayan cewa suke dabbobin su na ma a sabili da kona wuraren kiwon da aka yi musamman ma a jihar benue da taraba inda aka so ma aiwatar da dokar hana kiwo kamar yadda waɗannan makiyaya ma ke faɗi cikin harshen fulanci. yanzu muna cikin tagayyara an hana kiwo an kona busashe a benue ga tsangwama da cin zarafi ta ko'ina kai abin ba a cewa komi tamkar gwamnati bata ma san da halin da muke ciki ba a yanzu a cewar waɗannan makiyaya da ke gudun hijira da yake tsokaci dangane da wannan batu dr ali tilde na kungiyar football global wanda da shine ma aka zagaya wuraren da lamarin ya shafa ya ko bayyana abin da suka gani da kuma irin halin da ake ciki a yanzu alhaƙiƙa halin da fulani makiyaya ke ciki a musamman jihar benue abu ne eh, wanda eh, bayi da daɗi eh, na je na gansu na ga yadda aka koro su daga jihar benue cikin kwanakin nan dai akan samu tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da kuma noma wanda kuma sau tare ke da alaka da batun dokar hana kiwo da wasu jihohi suka kafa da kuma batun butali da ma makiyaya honorable ibrahim bafa waziri tsohon dan majalisar dokoki kuma tsohon jami'in tsaro ne na maganin fa akwai abin dubawa a yanzu amma yanzu bayin tsammani a nan kusa da nan kusa inda muke akwai asibiti guda wanda aka ajiye don dabban ka bai da lafiya ka je ma ko karenka ne bai da lafiya ka je maka allura da ko ka riga jihar a masa rijista ba shi lamma masa gwamnati tana da tsari lokacin to yanzu babu tsari ka ga matsar da wannan wannan mutane suna nema wa kansu abin da su labin shanu da in ka tashi daga sudan sai ka dangana da kalaba ba gidan kowa ba gonan kowa hanya ne sannan akwai inda suke suke yada zango wanda yake kaman abin da matattara reserve wanda aka ajiye wasu mm. akwai shi ko ta ina mm. to me ya faru eh Allah da ikon samani na fi dora ma Eh, shugabanninmu mm. na gargajiya laifin na. Yasa doka ba su da wani cewa. Ba su da karfi amma mm. su suka yanka filayen nan gaba dai suka saida. Su suka yanka su ce gashi na baka gashi kai gona gashi kai gina har gidan mai an ɗauka an gina akan labin shanu. an dauka an gina cikin eh, reserve na yadda shanu suke kiwo. To sai dai ku ga masana irin su Dr. Agosu mai na mako ganin fa akwai bukatar duba tsoffin dokoki na burtali kasancewa yanzu akwai sauyin zamani kana mako ya shawarci hukumomi da su fito da tsarin tallafawa makiyaya kamar yadda ake tallafawa manoma. Eh, ya kamata a sake ziyarci wannan bidin a duba a ga yadda za a yi ranches eh, a kasar Najeriya gaba daya tsakanin ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin jiha ah, na biyu idan aka zo yin ranches din nan don sadansa ah, su yawancin ah, masu kiwon ba za su iya yi ba a nemi hanyoyin yadda za ta taimake su ɗaya za su iya haɗa kai su yi forming cooperative sai su yi forming ranch nasu kamar yadda manoma ke yi sannan hade da wannan kuma gwamnati dole ne ta tanada musu kamar yadda gwamnati ke tanada ma manoma wanda suke noman abincin da muke ci akwai su anko borowa mm. akwai agricultural bank to dole ne a sami eh, facilities financial facilities eh, a tanar dr gosa ba mai kenan wani mai shari da fashin baki a najeriya ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sula Lamidu ya ce saɓanin yadda tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ke tunani batun kafa sabuwar rundunar siyasa ba ita ba ce mafita ga matsalolin da shugabancin ƙasar ke fuskanta. haka kuma ya ce zancen ba wasu rukunin jama'a dama su shiga tsarin shugabanci ya ci karo da tsarin demokuraɗiyya daga kano ga rahoton wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari Alhaji Sila Lamido wanda ke neman jam'iyyar PDP ta bashi tikitin takarar shugabancin Najeriya a zaben shekara ta 2019 da ke tafe. Na an ansa tambayoyi ne dangane da kalaman tsaffin shugabannin Najeriya guda biyu wato Olusegun Obasanjo da kuma Janar Ibrahim Badamasi Babangida game da halin da ƙasa ke ciki. a ƙarshen mako ne dai kafofin labaru suka ambato janar babangida na ba da shawara ga shugaba buhari idan ya takara a zaben baɗi domin baiwa matasa masu jini a jika dama su gwada basirarsu wajen fitar da najeriya daga matsalolin da ta tsinci kanta a kai to amma alhaji sulalami ɗo na cewa abu ne mai sauki tsarin mulkin najeriya ya ice a najeriya so da ka wajen shugabanci mutane za da yanci su zaben su akwai wajen guda talatin da ko wajen hamsin ma masu sai yaran matasa su yaran matasa babu laifi sau a zo a zo wajen ai kamfen wajen zaɓe wannan kuma hukunci a gun najeriya amma ka zo ka shi kenan hukunci ne dole a kura ba wani ba a kai domin ya saba demokradiyya 'yancin zaɓe shine demokradiyya na da 'yanci in zaɓe wanda ke so kamar yadda a baya aka zage pdp aka ce ana son buhari aka zaɓe shi akan 'yanci wannan 'yanci a ce buhari bai iya ba a sake shi saboda haka akwai jam'iyyu ba iyaka akwai pdp wa uba uwa jam'iyyu da kusan jam'iyyar saboda haka duk a zo a yi sa'in takara sau daga yan najeriya su hukunta ba kenan ba da haka bacin a baiwa matasa dama a ce ko masu jini a jikarsa abin nan bai taso ba kenan to in ka kalli aika zan ne ba za ka manka ba domin dai ka kalli ne mulki a jigawa duk wanda ke sama a daga jigawa matashi ne domin ai mun yi mulki an gani an ga kuma mulki matasa kuma an gani daga da shawarar obasanjo ta kafa sabuwar rundunar siyasa domin sauya alkiblar shugabancin demokradiyya a najeriya kuwa ko da yake tsohon ministan harkokin wajen na najeriya ya amince cewa dagulewar al'amuran mulki ne suka sabbaba waɗannan kiraye-kiraye amma sabuwar runduna ba za ta kasance mafita ba lokacin da ake cewa pdp tun jam'iyyar barayi ce kaza kaza kaza na bar pdp lokacin da ya bar pdp ya bar ta ya bai goyi bayan buhari ba saboda haka ni a cikin dama na ce ba in zane na pdp shi pdp shugaban sai kara takwas ya fi shi batta na ce ba in zane don ga sai na san tsarin arewa da ke dan adam mutum ne mai gaggawa ya tafi ya bi buhari yanzu ya zo ya ce kuma abin ba zai ba magana wani bangaren da sadu fuwa kaza kaza baya cikin tsarin siyasa ta don magana shi ne ina za ka je a rayuwa inda ce ba kalubale ka gyara ko a gidan ka kai akwai kalubale kasan nan kasa ce mai tarihi mai alfarma daga Allah ta ko'ina akan nemanminta illa shi ne mafarki shi me yake kawo koma baya alhaji sulalami da kenan tsohon ministan harkokin waje na najeriya wanda ke neman jam'iyyar pdp ta bashi takarar shugabancin najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A cikin shirinmu na wannan makon za mu duba yunkurin gwamnatin Najeriya na shiga jerin kasashen Afirka da ke fitar da kayayyakin amfanin gona zuwa sauran kasashen duniya. Tun a watan Yunin shekara ta gabata ne Najeriya ta kaddamar da wani gagarumin shiri na fitar da doya zuwa kasashen waje. Shirin da ya fi mayar da hankali akan kasar Amurka da wasu kasashen Turai. Sai dai wasu 'yan Najeriya sun soki shirin inda suke cewa gida bai ƙoshi ba an kwashi abinci ana fitarwa da shi waje. Amma kuma idan aka duba ɓangaren manoman doyar, a ganin su wannan yunkuri ba ƙaramin ci gaba ba ne gare su. Jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin manyan jihohin da ke noman doya a Najeriya, wanda hakan ya sa wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta ziyarci wata kasuwar doya a jihar. A nan ina kasuwar doya ce da ke garin Ageragu a jihar Nasarawa. Kasuwar doya ta Ageragu dai kasuwa ce da jama'a daga ciki da wajen Najeriya ke kwararowa don sayen doya da akasarinsu ake nomawa a jihohin Benue da Nasarawa. A yanzu haka ina tare da wani dattijo da ke sai da doya a kasuwar da ya shaida min yadda harkar tasu take. Alhaji sai Ibrahim. To harka da alhamdulillah mu gode wa Allah. <coughs> Tun da shi muna ci muna sha muna sutura ciki muna danke wata ciki to alhamdulillah mu gode wa Allah. Babu kamar ƙwaryar doya ɗaya wato guda ɗari kenan yakan kai nawa. Eh to manya-manya gaskiya ya ka dare biyar. guda da iyaka dari biyar eh, ko da iyaka dubu hamsin oh. ga motoci manya-manya wato tireloli kamar a rana guda nawa ke zuwa don sayan doya a nan da yake da yanzu allah kan muna wani juyi juyi shine mai mahaura yayyawa in ba aka ba da wallahi wallahi muna yin mota wannan guda hamsin a rana kenan insha allah amma yanzu da kyar muna samu goma sha biyar ko ashirin amma a ganin ka mai janyo haka rikici rikici game da wasu abokanin mu masu makiyaya suna danta da muna kani da muna shuka doa da kaka ka gane ko yanzu sai damina sai ruwa ya hwadi muna shuka to kuma ba ta yi albarka amma da muka shuka da kaka insha Allah wallahi muna jira da shi ba kaɗan ba amma mun shuka da damina to zuwa wani lokaci ma ruwan ma ba za ta yi yawa ba sai doya ta mutu gaba da mm, shi ne iyaka muna wahala yanzu gashi gwamnatin tarayya tana so ta rika fitar da doyan nan kasashen waje don samun kuɗin shiga a ganin ku shirin ya dace eh to a gare mu cin gaba ne amma kuma a guri mu mu cin gaba ne amma talaka gaskiya wanda baya noma ba zai ji daɗi ba dalili wanda na ce maka ce miki haka sibila da a ah, doya da aka yi wada shi zuwa waje talaka ba zai iya ci shi a daji ba in ba manomi ba mu muna iya ci doya mu da yake muna noma ne yanzu to ci shi wanda muna ci ku ba kwa ci shi haka ko kuna ci yawa alhamdulillah kana nufin doyar za ta yi tsada kenan a za ta yi mana a doya ba wanda iya zuwa waje ba tana tsada ba tana tsada mm. amma eh, kana ganin kaman duk da yake ka fara bayani an samu raguwa akwai faduwan doyan bisa ga lokutan baya da suka gabata ah, sai da ta haura dai sai da ta haura mm, ta haura dai ba dai faduwa ba mm, ta haura amma kuna sayar wannan kuna samun riba ah to da ta ba riba ba zo nan <laughs> ba riba ba za mu na ba to akalla a ce a cikin eh, rana ko kuma a wata ko kuma a sati guda mm. akalla kuna samun kamar riba nawa ya eh, to riba kasin mu wani lokaci mu ba za mu yi alisa ba sai ku yan makanta amma manomi ko dan kasuwa ya samu wani ba in zuma a ah, zuwa ku na ma in ta doro yanzu zan ba ku doya ka gane ko to zan sa shi a lissafi ba zan sa shi a lissafi ba mm. <laughs> amma akwai matsalolin da kuke fuskanta wato a fuskan kasuwancin ku na wannan sana'a ta doya sosai kan kudi bai shi mu bai kuma gwamnati ba su ba mu kudi kuma kowanne abu kuma sahara da gwamnati ba su ba mu kuma muna nema idan aka ce ka ba gwamnati shawara kan yadda za a fitar da doyar zuwa kasashen waje me zaka ce to hanya wanda za to me mazan ce yanzu hanya me za bi tunda ban shina mako ba tunda kuma ba za a ce mini wani abu ba ku da ku zo ni ma <laughs> kun moto ku na kawo ku zo ku ji ne baki na ko ba haka ba eh, eh sai zo amma duk wannan lokacin su gwamnatin tarayya ba su tuntube ku a matsayin ah, ku na su zo muna ko ba ba su zo muna ko ba mm, ba su zo muna ko ba sai dai maganar da muke yi na in ta doro in su ji wata kila za su da muna wani abu kada to manomi ko zai san wani cewa hanyar da zai yi harfi da duwa zuwa waje in ba wani dan makanta ba manomi ba zai yi ba eh, manomi ba zai yi ba hajiya tattaunawa zainab babaji kenan da wani manomin doya alhaji ibrahim a garin agerogo a jihar nasarawa sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu ɗaura akan wannan batu idan allah ya kai mu Yanzu a madadin Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. nisar fili Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi jihar Bauchi, Najeriya. Ya ce Allah ya sa ziyarar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kai jihar Nasarawa ya zamto ziyara mai amfani wanda zai kawo ƙarshen duk wani rikici na ƙabilanci da addini a ɗaukacin jihar da fatan zai koma gida lafiya. sai sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa a gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya ta gaggauta daukar matakin magance matsalar karancin man fetur da muke fama da ita a najeriya ganin yadda abunmu talakawa yake shafa daga comrade salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar filato da balan vice direban tanka jos sai sako na gaba ya ce allah ya sa amincewar da shugaba buhari na najeriya ya yi kan matakin zaburar da kamfanonin cikin gida don samarwa da matasan Najeriya ayyukan yi. Muna fatan wannan mataki zai rage matsalolin rashin aiki da matasa ke fuskanta a Najeriya. Wasiƙar haɗin gwiwa daga Yahaya da No Azare da Zainab Barista Chole da Prince Tasi Ibn Abdallah Azare da Umar B. Madubo Wuro Bridge. sai wani sakon ya ce yau ce ranar yaƙi da yi wa 'ya'ya mata kaciya na duniya amma sai dai kash abin takaicin har yanzu a wasu ƙasashenmu na afirka ana yi wa matan kaciya wanda daga ƙarshe yake haddasa musu tarin matsaloli da cutuka saboda haka nake kira ga shugabanninmu na afirka da su tashi tsaye wajen ganin sun magance matsalar yi wa 'ya'ya mata kaciya a su gyara kayanka dai ba zai zama sauke mu raba ba daga ya ji matar ahmad abacha macina yobe sai saƙon ƙarshe daga abubakar kawu girgir daga jihar yobe ya ce assalamu alaikum voa hausa tabbas a yankunan kasashenmu na afirka har yanzu bata sauya zani ba wajen yi wa mata kaciya musamman ma a yankunan karkara na kasar najeriya da niger da haka muna fatan masana za su yi amfani da wannan rana ta shida ga watan fabrairu da hukumar majalisar ɗinkin duniya ta ware na tunawa da yin kaciya wajen wayarwa da iyaye da al'umma kawuna kan illar wannan matsala. To madalla kamar yadda kuka ji yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da yi wa mata kaciya kuma a shirinmu na dare muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Lauyoyin shugaba Donald Trump sun ba shi shawara kada ya daya zauna yayin wata hira da mai bincike na musamman Robert Mueller kamar yadda jaridar New York Times ta ruwaito. 'yan kwamitin bincike na mula sun riga sun tattauna da jami'ai da dama a fadar shugaban kasa ta white house da kuma wasu da ke da hannu a yakin neman zaben shugaban trump a wani bangare na binciken da ake a kan zargin katsalanda da aka ce rashi ta yi a zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2016 da kuma duba ko watakila shugaba trump ya karya doka wajen kura tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey a halin yanzu kuma gwamnatin shugaba donald trump na amurka ta ce za ta bar kofa buɗe don yiwuwar ko za a gana a tsakanin mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence da jami'an gwamnatin koriya ta arewa idan sun haɗu a wajen wasannin motsa jiki na olympics da za a fara a wannan makon a koriya ta kudu sai kuma afirka ta kudu inda za a ɗage shirin da aka yi na gabatar da babban jawabin shekara-shekara na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata shugaban afirka ta kudu jacob zuma mai gabatar gb alhamis idan allah ya kai mu abin da ke ƙara tsananta matsin lambar da ake wa shugaban ya sauka daga karagar mulki shugabar majalisar dokoki baleka mbeta ce ta bada sanarwar ta jingine gabatar da wannan jawabi barkewar wani rikicin kabilanci a arewa maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo ya yi sanadiyar hallaka mutane sama da 24 da kuma kona ɗaruruwan gidajen kurmus to masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin ibrahim jarmai da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu mr dan ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe